Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan yammacin ranar Talata 15 ga watan Nuwamba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. Gwamnatin ƙasar Saliyo ta kara wato ƙarin farashin albarkatun man fetur da ta yi a ƙasar. Shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama yana girka yau Talata ya kuma kai wa ƙasashen Turai tabbacin da suka dade suna jira akan kudirin Amurka ga rundunar NATO ƙarƙashin gwamnatin Donald Trump. Yayin da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ke lalubo waɗanda za su yi aiki a gwamnatinsa, wasu majiyoyi sun ce suna zaton magajin garin new york rudy giuliani na kan gaba akan waɗanda za a zaɓa a matsayin sakataren harkokin wajen amurka to labaran kenan za a ji cewa ɗazun nan aka yi jana'izar marigayi mai alfarma sarkin musulmi na 18 ibrahim da suke a sakkwato za kuma a ji cewa amurka ta yi alkawarin sayar ma najeriya wasu jiragen yaƙi na zamani jiragen na a29 super tucano na haɗe da makamai da kayan yaƙi a cikinsu da kuma kayan gyara sun haura sama da dalar amurka miliyan 500 wato kamar rabin kasafin kudin tsaron najeriya na wannan shekara kenan ko a ce kamar ninki biyu na albashin gaba ɗaya sojojin najeriya za a ji cewa ƙungiyoyin rajin yaƙi da almundahana sun yi zanga-zanga a abuja Muna kuma tafa da inda aka kwana game da rikicin 'yan shi'a da 'yan sanda a Kano. akwai mu kuma tafa da ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran gwamnatin ƙasar saliyo ta kare ƙarin farashin albarkatun man fetur da ta yi a ƙasar gwamnatin ƙasar ta sanar a makon da ya gabata cewa za ta cire tallafin man fetur da kalanzir da man diesel A sabon matakin da ta ɗauka, farashin galan na mai da na diesel ya ƙara da kwabo 67 zuwa daya wato zuwa dala ɗaya da kwabo 68. Farashin galan na kalanzir kuma ya ƙara daga kwabo 56 zuwa kusan kwabo 90. Abdullahi Berete mai magana da yawon shugabar kasar Saliyo Anas Bai Koroma ya ce cire tallafin ya zama dole ne don magance matsalar kuma bayan kudaden shiga da kasar take fuskanta sanadiyar annobar cutar Ebola wadda ta shafi sashen yawon bude ido da kuma faduwar farashin karfan ore. Beratai ya ce a lokacin da gwamnatin kasar karkashin jam'iyyar APC ta karbi mulki a shekarar 2007 Babban burinta shine farfado da tattalin arzikin kasar don jan hankalin masu saka hannun jari daga kasashen ƙetare, wanda hakan zai sa a samu ayyukan yi a kasar. Ya kuma ce don a iya samun damar shawo kan kuma bayan tattalin arzikin, gwamnatin kasar ta yi aiki da ƙawayenta kamar su Bankin Duniya da asusun bada lamuni don rage kudaden da gwamnati take kashewa a kasar. shugaban amurka mai barin gado barack obama yana girka yau talata ya kuma kaiwa kasashen turai tabbacin da suka dade suna jira akan kudirin amurka ga rundunar tsaro ta neto karkashin gwamnatin donald trump kafin ya bar amurkar shugaba obama ya ce shugaba mai jiran gado donald trump ya faɗa masa cewa yana da niyyar ya ci gaba da hulɗar ƙawance da ƙungiyoyin da amurka ke ciki kasar girka ce inda shugaba obama ya fara yada zango a ziyararsa ta ƙarshe a matsayin shugaban ƙasa muna fatan yankin ƙasashen turai masu ƙarfi da haɗin kai da ci gaba ba don kawai jama'ar yankin ba amma har da sauran duniya da kuma amurka a cewar obama a lokacin da ya gaya ma shugaba propokis poplopoulos na girka jim kaɗan bayan isarsa babban birnin ƙasar kafin ya bar fadar white house jiya litini shugaba obama ya faɗi cewa trump ya tabbatar masa cewa yana da niyyar ci gaba da mutunta ƙawayen da amurka take da su cikin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa saboda haka ɗaya daga cikin saƙonnin da zan gabatar shine batun neto a cewar obama shugaban mai barin gado ya faɗa wa ƙawayen amurka da ke turai cewa babu inda zai kawo rauni akan rawar da amurka ke takawa a neto shugabannin kasashen turai da suka kadu da irin kalaman trump a lokacin yakin neman sa game da kudurorin amurka sun agara su samu cikakken bayani kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da shugaban amurka mai jiran gado donald trump ke lalubo waɗanda za su yi aiki a gwamnatinsa wasu majiyoyi da suke da masaniya game da shirin sun ce tsohon magajin garin birnin new york rudy giuliani na kan gaba a jerin waɗanda ake shirin nadawa sakataren harkokin wajen amurka Giuliani ya yi aiki a matsayin mai gabatar da ƙara a matakin gwamnatin tarayya amma ba shi da ƙwarewa a harkokin ƙasashen waje. Muhimmin abin da ake bukata a waɗanda suke riƙe wannan mukamin. John Kerry ya jagoranci kwamitin kula da harkokin kasashen waje a Majalisar Dattijai kafin ya zama sakataren harkokin wajen Amurka. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kai tsaye bari mu je Sokoto inda ɗazun nan aka yi jana'izar mai alfarma sarkin musulmi na 18 Alhaji Ibrahim da Suki wanda ya rasu jiya a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Daga Sokoton ga wakilin Murtala Faru Sanyin na ta waya. To Alhaji Ibrahim a daidai lokacin da muke wannan magana da kai yanzu yanzu na aka sallama sallar jana'iza wacce aka gabatar da ita a nan masallacin sarkin musulmi muhammadu bello da ke dab da fadar mai alfarma sarkin musulmi a nan birnin sokoto kuma wato sallah ce wadda shi babban limamin masallacin juma'a na sarkin musulmi muhammadu bello din ya jagoranta a cikin mamu akwai mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar na uku akwai kuma mai girma sarkin kano alhaji muhammadu sanusi na biyu akwai mai girma sarkin gwandu alhaji muhammadu ilyasu bashar da kuma sarkin argungu da dai duk sarakunan da ke kusa-kusan nan a musamman a jihohin sokoto kabi da kuma zamfara haka kuma jana'izar ta sami halartar wani ayari daga gwamnatin tarayya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ma'aikatar fadar gwamnatin tarayya din abba kyari cikin tawagar kuma akwai ministan cikin gida abubakar bello kuma a daidai lokacin da muke magana da kai alhaji ibrahim gagawar nan an fita da ita duk da yake akwai cunkoson mutane amma dai ana kokarin fita da ita domin kai ta gidanta a hubbarin mujaddadi shehu usman ɗanfodiyo da ke nan sokoto To Malam Murtala kamar yadda kai bayani za a kai gawar hubbari kamar yadda aka saba shin ta bangaren ayyukan da ya yi ma gwamnatin tarayya shin akwai wani abu na tuni da aka yi alkawarin za a yi saboda karraba shi koko dai zai yi wuri a ce an yi wannan batu? Eh to lalle Alhaji Ibrahim zai yi wuri a ce an yi wannan batu to amma abin da nake tabbata maka shine a sakonnin farko farko da aka samu duk da yake gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal baya gari to amma dai a cikin sakonsa na ta'aziyya ya yi bayani musamman akan irin gudunmuwar da marigayi sarkin musulmi na goma sha takwas alhaji ibrahim da suke ya bayar musamman wurin tsarin ƙananan hukumomi wanda ake ganin wannan shawarar tasu ko kuma waɗannan hikimomin da suka nuna eh, ta kai ga kafa waɗannan shine har yanzu najeriya suke amfana da shi haka shi ma shugaban ƙasa muhammadu buhari a cikin saƙonsa da ya aike da shi na ta'aziyya shi kansa ya lura da irin gudunmuwar da alhaji ibrahim da suke bayar wajen fitar da sabon tsari na ƙananan hukumomi don haka wannan al'amarin zai ci gaba da kasancewa abin da za a yi ta tuna shi mai alfarma sarkin musulmi na goma sha takwas marigayi alhaji ibrahim da suke da shi don haka ba mamaki nan gaba a shirya wani abu domin tunawa da shi ko kuma karrama shi akan wannan gagarumin aikin to allah ya ji sarkin musulmi na sha takwas a kuma gaida murtala yanzu kuma sai kano inda shugabannin addinai da kungiyoyi da sauran 'yan najeriya ke tsokaci game da wato rigingimun da ake yi tsakanin jami'an tsaro da 'yan shi'a da kuma mafita game da wannan matsala mahmud ibrahim kwari gare ka aron gama ta jiya da ita ce ta biyu cikin ƙasa da watanni biyu tsakanin mabiya shi'ar da kuma jami'an tsaro a nan kano hakan da yana faruwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar kaduna ta ɗauki matakin haramta aikace-aikacen ƙungiyar saboda abin da ta ce tarukan mabiya shi'ar na haifar da fitintunu a sassan jihar suna na safiyanu umar al'amari da ke faruwa tsakanin gwamnati da kuma su ƙungiyar shi'a akwai bukatar su zauna a tebur ɗin shawarwari abubuwan da suke kowane bangare yake ganin cewar shi ana masa ba daidai ba sai ga hanyar da za su samu mafita domin gaskiya wannan abubuwa da suke faruwa a tsakanin su ba abu ne da zai taimaki kowa daga cikin su ba suna sunana nazir sabo ni na ganin ya dace da gwamnati da shugabannin kungiyar nan ta 'yan shi'a a samu matsaya a kira a zauna su gwamnati su ba da nasu ainihin wato dokokin da suke so a bi su 'yan shi'a su bi dokokin nan kuma ni a gani na ina ganin cewa 'yan shi'a an za su taron su su kebe kebe ɗaya babu ruwansu da harkar wai shiga da fitan mutane babu ruwansu da harkar sun tara titi su yi harkokinsu lafiya su tashi lafiya zub jinin da ake ba karamin hadari bane masifa nan da muke ciki ma ta ishe mu walantana kuma ala zub da jinin bayan Allah wasu yan Najeriya kenan suke bayyana ra'ayinsu kan hanyoyin da ya kamata a bi domin kawo karshen tarzoma da ke wakana tsakanin yan Shi'a da jami'an tsaro a Najeriya tuni dai kungiyar nsrp mai rajin wanzar da zaman lafiya da daidaito a najeriya wadda ke karkashin kulawar hukumar dfid ta kasar birtaniya ta ce ta fara wani yunkuri domin samun fahimta tsakanin bangarorin biyu malam aminu buba shine babban jami'in kungiyar a shiyar arewa maso yammacin najeriya muna bibiyan duk abin da yake faruwa kuma muna matukan bakin ciki da yadda ake ta kashe rayukan jama'a wanda basu ji ba basu gani ba mun yi rubutu abinda batu ke kira concept note kuma muke so mu tattauna da su su shi ya su ga shi abinda muke kamar proposal da batu ke cewa a tattauna da su kai matakinmu na biyu shine za mu tunkari gwamnati kan wannan abun kuma a ga yadda za a do wannan abun gaba don a samu mafita da zaman lafiya a jihar kano da najeriya ma gaba daya shi kuwa malam muhammad dauda loko makera a nan kano cewa yake na farko da shi ne gaskiya da amana da hange da kula da tsinkaye wanda ya kamata jagorori shugabanni su addinin musulunci ba dan ƙauye ba ne addinin musulunci addini ne dan binni kuma wannan ya zo zamani an yi tare da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama lokacin da aka zo za a yi fatahu maka an zauna an tattauna a wannan zaunawa da aka yi na wanda ake cewa da shi tattaunawar hudaybiya aka yi yarjejeniya yarjejeniya amintacciya wanda ita ce ta haifar da kasan maka a yau ta haifar da saudiya a yau ta haifar da sutura da aminci da tattalin arziki da suke da shi saboda haka magana ta gaskiya shine duk lokacin da wani abu ya zo a cikin duhu to ya kamata ma ma'abota ilimi da hankali da jagorori su haɗu su zauna domin a samu mafita a neman al'umma mafita shine amfanin jagora shine amfanin jagorancin al'umma amma wani abu da yake a cikin addinin musulunci shine alƙur'ani ya zo da shi cewa fasalu a halar zikiri in kuntum la ta'lamuna ka tambayi mu abota sani in kai ka kasance kai baka sani ba malam muhammad dauda lokon makera kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To a gaida na kwari yanzu kuma bari mu kada Abuja inda aka tabbatar cewa gwamnatin amurka ta yi alkawarin sayar ma najeriya wasu jiragen yaƙi na zamani don fatattakar boko haram hassan mai na kaina gare ka Sashen tsaron Amurka kwanan nan zai sanar da Majalisar Dokokin Amurkan kudirinsa na sayarwa Najeriya jiragen yaƙi 'yan yayi guda goma sha biyu da ake walakanye da A-29 Super Tucano. Kasashen biyu na fata in aka yi amfani da waɗannan jirage na bala'i fafatawar da Najeriya ke da Boko Haram ka iya zama na ayita ta ƙare. Masu tsara manufofi a Amurka na shauƙin tabbatar wannan kudiri. Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa ƙwararren sojan sama na mai ritaya. Shi wannan ishi na Boko Haram daga na lokaci zuwa yanzu mutum na nawa aka kashe da rayuka da dukiyoyi da kuɗi da kuma wanda ma aka yi da hana da su da sunan boko haram saboda haka in dai aka ce za a yi wannan da kuma irin najeriyan airport da muke da shi da irin shugabancin da muke da su a yanzu muna ga wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma muna so mutane su gane cewa ai shi yaƙi da kake ga ba a shi a cikin abin da zai zama to an yi shi ne a kuɗi kaɗan kuma ka duba yadda najeriyan airport take a duk duniya yanzu dole ne ka samu irin wa'annan makamai da jirage na zamani yadda za a yi maganin wa'annan waɗannan abubuwa. To sai dai kuma kamar yadda 'yan magana kan ce abin da kamar wuya duba da irin tsadar da waɗannan jiragen ke da shi. Jiragen na A29 Super Tucano na haɗe da makamai da kayan yaƙi a su da kuma kayan gyara sun haura sama da dalar Amurka miliyan 500 wato kamar rabin kasafin kuɗin tsaron Najeriya na wannan shekara kenan. Ko a ce kamar ninki biyu na albashin gaba ɗaya sojojin Najeriya. a cewar masanin tattalin arziki abubakar ali duk da irin halin da tattalin arzikin najeriya ke ciki a halin yanzu akwai buƙatar sayan waɗannan jiragen yaƙi. Fa ta ba zaman lafiya ba tsaro. To duk wani abin da ake magana zai zo ya zama wasan yara. Da rashin kuɗin da ma ibada da kuma ba ta yiwuwa sai ana cikin kwanciyar zaman lafiya. Saboda haka idan ka duba haka to ba za a ce akwai aibu ba a sayi wayannan makamai yanzu amma illa iyaka ya za a iya a samu hanyar da kuma za a mai da wannan sayan makaman mai zamanto kamar an biya shi a wani dogon lokaci in zai yiwu ya zamanto a biya kamar shekara goma ko sha biyar ta a trading day wannan payment. A baya dai Amurka na jan kafa wurin saidawa Najeriya kayan yaƙi. sakamakon zargin sojan Najeriya da danna haƙƙin bil'adama. Jiragen yaƙi na A-29 Super Tucano irinsu ne kasar colombia ta yi amfani da su wurin tarotsa 'yan tawayen fac da kuma irinsu ne brazil ta yi amfani da su wurin fuskantar masu hada-hadar miyagun kwayoyi abin jira gani shine ko irin waɗannan jirage na a29 super tucano za su taimaka wurin ragargazar 'yan boko haram a nigeria tambayar da lokaci ne kaɗai ka yi amsawa hassan mai na kai na. muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan har yanzu dai muna abuja inda gamayyar kungiyoyin rajin yaƙi da almundahana suka mamaye harabar majalisar tarayyar najeriya madina dauda gare ki We live in a country. We live in a country. There are so much with so little. Gamayyar ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa daga jihohi 36 na ƙasar ne suka fara wani gangami na musamman a ƙofar Majalisar Dokokin Najeriya. inda suka rike alluna da ke dauke da bukatunsu da ke cewa 'yan majalisar su bayyana kasafin kuɗinsu domin jama'a su sani tare da gudanar da bincike akan zarge-zargen cin hanci da rashawa da ke ƙara yawaita a ƙasar kama daga na ɓangaren gwamnati da ma na fannin shari'a. Efe Williams shi ne ya shugabanci ƙungiyar Foundation Against Corruption a gangamin. Abubuwa bakwai na muna neman hannunsu. number one priority da muka bukata hannun national assembly cewa a bude mana takardun su gaba daya a bude mana musa abin da ke ciki shine na daya na biyun kuma president muhammad buhari ya ga mana cewa to duk kudin kasan nan a sa kan daya a sa treasury single account me yasa suka ki su ga yan kasan nan me yasa su ba za su shiga wannan traditional kan ba su kadai sun ki shiga na uku sakanin state da kana na hukumomi muna so duk kudin da yaka ana raba raba na na lokogumin daban na hudun kuma muna nema in zai yu, in zai yi wa kasan nan abubuwa daya ne duk wanda ya ci mana kasan nan wanda ya shiga corruption wanda ya ci hanci kasan nan a kashe shi na biyar kuma muna nema wannan kodo kodo biro da suka zo suka na mana cewa za su canja wannan adan mutum daya wato yanzu in saraki ya bar wurin yanzu wani ya shiga kuma zai ga mu da in abun ya shafe sai ya ce ma check mutane na zo mu jara abun da ba mu so kenan kudin da ana biya su su ma su rage muna so su rage by 70% su rage kudin bi a ana biya su dan shine in ba rage ba ai ba za mu ji da kasan nan ba masu gangamin dai sun ce su fa yanzu ne suka fara zaman dirshan a kofar majalisar har sai baba ya gani domin tabbatar da an ɗauki mataki akan bukatun nasu kamar yadda hawa adam wacce aka fi sani da maman Kano ta bayyana mani. Muna son su mana sanin cewa sun daina saboda shugaban kasa ya samu komai ya yalwata gaba ɗaya Najeriya talaka suna nan suna ta faman wahala idan banda kamar irin mu da muka san cewa eh shugaban kasan yana yi su din ne ba sa yadda da abubuwan da yake ba su ba sa yadda zagin shugaban kasan ake wanda shi kuma ba hakan yake a cikin ransa ba mu mun san da wannan dole su ne wuka su ne nama idan shugaban kasa ko ya boje din shi ko kuma ya kawo ga uzurinsa dole ne su mara mishi ba domin a yi a yaƙi wannan abun gaba daya ba wanda bai san corruption ya yawa a Najeriya ba ko me za ka yi cin hanci da ko me cin hanci ko me cin hanci duk abin da za ka yi dan baka dan ba da braba baya tafiya sai ka ga mutum da gaskiyan shi ya koma baya mara dai yana da kuɗi sai ka ga shine ke ci gaba shi ma dai comrade Ibrahim Sani Bello ya halarci gangamin ne daga jihar Taraba ga abin da yake cewa a lalle wannan tattaki ne wanda ne na gwagwarmaya wadda mafiya yawanci kasashen da suka ci gaba sun ci gaba ne da irin gwagwarmayar nan da muka faro domin wadda shi Allah subhanahu wataala ya bashi dama ya haura sama ba kowa ke da ikon ganin na kasa ba sai in na kasan din ya nuna ya san sa ya san abin da yake yi wannan shine dalilin tattaki na ya zuwa lokacin daukan wannan rahoto dai jami'an tsaro ne suka yi dafifi a kofar majalisar kuma babu wani jigo da ya fito ya karbi takardar jawabin masu gangamin Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina yanzu kuma ga Sarfilu da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni sarfila Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. gwamnan babban bankin tarayyar najeriya gadon mfla ya bayyana da cewa jihohin neja da kebbi kadai a bana za su samar da tan sama da miliyan biyu na shinkafa a ƙarshen damunar bana abin da ya ce zai taimaka wajen rage shinkafar da ake shiga da ita najeriya wannan mataki dai ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar najeriya ke kokarin kawar da hankalin ƙasar daga man fetur zuwa aikin gona tunda dai wasu jihohi na najeriya musamman ma dai jihar legas da ke zama ta ɗaya wajen tattalin arziki a ƙasar ta sanya hannu da gwamnatin jihar kebbi da kuma duba yiwuwar sa hannu da gwamnatin jihar neja ganin cewa ta kafa masana'antun sarrafa kayan gona ta yadda zai taimaka a ƙoƙarin da gwamnatin tarayya take na ganin cewa najeriya ta kasance mai dogaro da kai ta fuskar abinci da kuma fitar da shi zuwa ƙasashen ƙetare wakilin muryar amurka babangida jibrin ya zanta da gwamnonin jihar kebbi da neja don jin ƙarin bayani kan wannan yarjejeniya. Da farko dai ga hirarsa da gwamnan jihar Kebbi Abubakar Bagudu. a shugaban ƙasa muhammadu buhari ya fito ya nuna ma 'yan najeriya da shugabanni muhimmancin ya kasance muna iya ci da kanmu muna iya sarrafa abubuwan mu na ci da kuma abubuwan da muke bukata na yau da kullum don haka jihar kebbi da jihar lagos tunan da muka ji wannan muka kara samun karfi da cewa bari mu haɗa kai yadda za mu haɗa kan 'yan kasuwanmu da jama'anmu domin mu kara yawan abubuwan noma da ake nomawa da kuma ake sarrafawa da kuma dabbobi da kuma kifi da kuma a haɗa kai yadda za a shigar da su kasuwa domin ƙara samun arzikin jama'a da jama'ar mutanen legas Tasiri shine an ƙara buɗe kasuwa na duk abin da mutum ke yi jihar Kebbi walau ma shinkafa ce alkama ce dawa ce masara ce maiwa gero da gujiya da albasa da tattasai da guna da kuma masu kifi da kuma masu kiyo an ƙara buɗe kasuwa ba ma buɗe kasuwa ba an kara buɗe yadda kasuwan nan za ta ƙara samun daraja domin ya kasance abin da suke samu ga aikin da suke ya ƙara inganta wato ya ƙara yawa domin su ƙara samun arziki ga abubuwan da suke yi kazalika mutanen lagos su ma su ƙara samun yalwa da samun arziki na waɗannan abubuwa domin haɗin kai din yarjejeniya ce ta ƙara noma da ƙarin masana'antu da za su sarrafa a jihar kebbi da jihar lagos ba kuma yarjejeniya ce ba wai mutanen kebbi su noma mutanen lagos su sayi a'a yarjejeniya ce ta ƙaruwar arziki tsakanin lagos da kebbi da muke so 'yan kasuwanmu su ƙara samun arziki da namu da na mutanen lagos ga waɗannan abubuwa shinkafa alkama su fada da nomanta su kara faɗaɗa sarrafa ta domin a kara samun ta da yawa da samun arziki daga gare ta masu harkar nama su ma su yi abatuwa wanda za su sarrafa nama su gyara shi in ma jihar kebbi ne a ɗauko shi tun daga can a kawo shi lagos domin su kara samun arziki ah, haka kamun kifi a yi a ƙara yawaita kihin da ake kamawa da sarrafa shi da gyara shi yadda za a ɗauko shi a sa shi kasuwa a samu daraja har ya kasance ba sai an shigo da shi daga waje ba albasa ma haka tonka ma haka da kuma eh, masara da bunƙasa arziki. Me bambanci wannan yarjejeniya da wanda aka sanya hannu da ƙasar jamhuriyar Benin? Benin ba Najeriya take ba sai ka canza kuɗi. Wannan ƙasa guda ce jama'a guda kuma akwai mutanen kebi da yawa da suke mu'amala da kasuwanci a Lagos. Akwai mutanen Lagos yawa da suke kasuwanci da ah, eh, eh, jihar Kebbi. Don haka shi ya fi sauki kuma lagos ta fi benin yawan mutane jihar kebbi kuma tana da abin da za ta haɗa kai da jihar lagos gwamnan jihar kebbi abubakar bagudu kenan aka saurara shi kuwa bangaren nasa gwamnan jihar neja abubakar sani bello cewa ya yi tattauna da shi gwamnan lagos ta yadda za mu samu amfanin kayan gona da ake yi za mu haɗa kai mu ƙara aikin noma kuma mun samu kyakkyawan fasawar haka maybe nan gaba za mu zauna mu tattauna tsarin yadda za a yi magani kamar yadda kila za mu yi irin tsarin da suke da kebi amma da kebi sun magana shinkafa ne kawai da mu ina ganin za mu maganan abubuwa daban-daban kaga yanzu kowane jiha sun mai da hankali a wajen gona kila ba yau ba ko gobe amma insha Allah nan da yan shekaru kila biyu ko uku za a samu sauki sosai amma dai mun fara bayani za mu dawo mu ci gaba ina yarjejeniya uku da dangote wannan ma wannan yayi nisa muna da kwamiti wanda yake an riga an samu su wannan babban ma'aikata zai a wajen gwamnati na nan aiki suna neman an riga an samu filin da za a yi noman shinkafa da na rake ah, ina fata kila nan da ƙarshen wata mai zuwa kila za mu kammala mu dai muna da daji muna da filin muna da gonakin su kuma suna dukiya ka san ka duba ga mutanen da ke lagos ana buƙatan kayan abinci sosai a nan ƙasa a lagos saboda haka lallai ina sa ran za mu samu amfani a wannan tsari na maka gwamnan jihar neja abubakar sani bello kenan aka saurara a hirarsa da baban gidan jibrin to da fatan wannan mataki na gwamnonin da kuma gwamnatin tarayya na bunƙasa harkar noma zai taimaka wajen ciyar da ƙasar gaba da kuma rage dogaron da take yi akan harkar man fetur masu sauraron mu anan zamu ja birki a shirin namu sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Babangida jibrin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. To a gaida Sarfilu yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kuka aiko mana. ku bar mu fara da sakon Muhammad mai kayan miya waje Kwatas Gombe wanda ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Muna jajantawa yan uwa da iyalan marigayi tsohon sarkin musulmi Ibrahim da Suki. Allah ya gafarta masa da rahama amin. Ita kuma Hadiza matar mai kayan miya waje Kwatas Gombe cewa ta yi soke hukuncin kisa da aka yankewa tsohon shugaban kasar Masar da kotun kolin kasar ta yi abin ayaba ne. sai kuma sakon muhammad musa dambam jihar bauchin najeriya wanda ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka shi fa ice tun yana danyi ake lankwasa shi rikicin da kici ya kicin yawa tsakanin jami'an tsaro da 'yan shiya ƙasa ta najeriya ya kamata gwamnati ta gaggauta shawo kan matsalar a gaskiya hauhawa farashin kayan masarufi a najeriya abin bakin ciki ne ganin yadda aka shafa tsawon lokaci ana fama da shi allah dai kawo mana ƙarshen sa amin sako daga liman muhammad mala bajoga sai kuma sakon tari dan ma'azu baban ma'azu jingine sama'ilawa gidan mai kwari jihar Sokoto wanda ke cewa assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka ya kamata yan shi'a da gwamnatin Najeriya su hau teburin sulhu saboda mun gaji da kashe-kashen rayuka da ake yi mana cikin ƙasa shi ma Abubakar Lawal Abubakar Daura cewa yi hakika muna jajantawa yan uwa da iyalan marigayi tsohon sarkin musulmi da suki da fatan Allah ya ji kansa mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani amin daga ƙarshe sai sakon sha'ibu idris kofar fada balangu jihar jigawa wanda shi ma ya ce muna miƙa ta'aziyar mu ga al'ummar jihar sokoto da ma ɗaukacin al'ummar musulmin najeriya bisa rasuwar tsohon musulmi alhaji ibrahim da zuƙi muna fatan allah ya ji kansa ya sa ya huta mu ma idan tamu ta zo allah ya sa mu cika da imani amin To yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Rasha ta faɗa yau Talata cewa sojojin samanta sun kaddamar da wani babban farmaki a lardunan Idlib da Home da ke Siriya. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce farmakin ya haɗa da jiragen saman yaƙi daga jirgin ruwan Rasha mai dakon jiragen yaƙi tilo wanda ya isa gabashin Bahar Rom a makon da ya gabata tare da wasu jiragen ruwa. Farmakin na yau Talata an auna ne kan mayakan sa kan ISIS da ake kira Nusra Front kamar yadda kafofin yada labaran Rasha suka faɗa. Wannan yana zuwa ne kuma a daidai lokacin da 'yan gwagwarmaya suka ce ana ci gaba da kai farmaki da jiragen yaƙi kan yankin Aleppo da ke hannun 'yan tawaye. A wani lamari na daban kuma wata kotun Masar ta yi watsi da hukuncin kisan da aka yanke wa tsohon shugaba Muhammad Morsi ta kuma ba da umarnin a sake duba hukuncin da aka yanke masa. To da takaitattun labaran muka kawo karshen wannan shirin sai ku dakaci shirin yau da gobe wanda Usman Kabara da Maryam Bugaji da tawagar suke gabatarwa. Yanzu amma da Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Sa'ida Hamdun wadda ta bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Suleiman Altarwali. Ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma an jima.